yarda da yin Allah ba a iya karya lago na yi ma Allah ka rike kawo fata insha Allah cikin sati mai kamawa za mu ɗau samfur ɗin na farko a kai Abuja a daɗa dubawa mutunta mutane ai kamar ka ba kauran ba wani yan ramanuni ya ta nuna yan ramanuni ya ta nuna kaura mu kai mu mulan bauchi a nan wannan jiha tamu kuma mai muna kwana na uku kenan zuwa hudu wanda ba mu samu wani sabon kes ba waɗannan guda biyun da muka sani su ne har yanzu kuma suna samun sauki sosai kowane rana muna fata insha Allah cikin sati mai kamawa za mu ɗau samfur na farko a kai Abuja a da dubawa a yau mun kai samfur a Abuja guda 93 kuma a cikin 93 nan har da su wayannan guda biyu da aka yi kwamfamin su ne kawai suka taho da wannan ciwon sauran guda 91 ba su da wannan ciwon sannan babu wani wanda ya mutu a wannan jiha ta mu dangane da wannan ciwon a takaice ma babu wani wanda yake da alaman ma za a ba shi ɗakin kwanciya na gaggawa ko wanda muke cewa ICU su suna suna samun sauki so muna fata insha Allah ba za mu samu wani ƙarin ciwo a wayannan ballon da muke da su yanzu su ma insha Allah suka zo lokacin da za a sallame su muka sallame su in yaso sai mai fatan alkhairi a wannan jiha tamu assalamu alaikum wa rahmatullah So thank you very much, Honorable Commissioner. And uh, as I said, thank you. Ta da mutunta mutane, kamar ka ba kauran bauchi. Wani ƴan lamuni ya ta